farko dai mun yi sa'a cewa ita ba ta yi kokarin ta yi abubuwan da wayansu shugabanni suke yi ba wato kamar ce da ta ce ko tana neman a kara mata lokaci kamar yadda ya faru kamar a rwanda da uganda da sauransu ba to wannan abin farin ciki ne saboda ya nuna cewa demokratiya da ya fara zama a nan liberia bayan haka kuma dai ita mace ce wanda ta nuna kokarinta ita ce ma na farko mace da ta yi shugabancin kasan afirka nan to kuma gashi allah ya sa yanzu za a yi zaɓe allah ya da kuma a zo a samu wanda za a sabon shugaban kasa kuma wanda suke neman tattakaran akwai mutane kamar mataimakinta da kuma wanda wani dan kwallo George way wanda ya yi suna da sauransu haka akwai kamar wani kuma shugaban Coca-Cola a da shi ma yana nema to an cewa dai akwai mutanen da suke neman wannan matsayin kuma duk labarun da muke ji shine cewa mutane dai sun nuna cewa Allah da za su fito su kada kuriyarsu kuma mutane suna ga kamar cewa za a kwatanta gaskiya a wannan zaben da za a yi dinnan wannan ya ba mu kaurin juna cewa wannan zaben insha Allah za a yi a gama lafiya kuma a samu nasara a cikin sa. To dakta idan ka lura akasari kasashen afirka idan za a gudanar da zaben shugaban kasa irin wannan akan sami tashe-tashen hankula wani lokaci ma har ya kai ga rasa rayuka ya zuwa yanzu kun samu irin wannan rahotanni daga liberia a ah, wallahi kam gaskiya har yanzu ba a samu wani labarin da ya nuna cewa ko za a yi wani eh, tashin hankali ko kuma wani rikici zai tashi da sauransu ba ni nake ga cewa wannan zaben ah, da yadda muke ganin sa da nan za a yi shi a gama lafiya ba za a yi wayansu fadace-fadace ko ko a karkashe mutane da kuma irin da argizon kuri'u da da ake a wayansu kasashen nan insha Allah muna ga yadda dai muke gani a yanzu nan ba za a yi wannan matan. To, babu yadda za a yi tarihin Liberia a yau ba tare da sanya ita uwar gida Johnson Salif ba. Ku da kuke sa ido a ƙasar, wacce irin rawa za a ce ta taka wajen shugabancin wannan ƙasa? To, da fari dai kam gaskiya lokacin da ta samu ta zama shugaban ƙasan kowa dai ya yi murna cewa na dai ga mace ce wanda ita ce mace ta farko wanda za ta yi shugabancin ƙasa a Afirka. saboda haka gaskiya an kokarin a bata kowane irin taimako ta zamantun cewa ta samu da sauransu Ah, Allah ya sa da yadda ta yi kokarin za a ce an samu dai zaman lafiya gurgudo yadda aka kimanta to shine nake ga cewa abin da za a tuna da ita cewa dai ta samu kasa a cikin masifa Allah ya sa yanzu dai har ma gashi za a yi zaɓe wanda in Allah ya da kuma za a yi shagama da lafiya. To a ƙarshe wani irin shugaba ne kuke fatan gani an zaɓa domin maye ta ya ɗora daga inda ta tsaya? To ah, shugaban da muke fata shine dai shugaban da shi ma zai zo ya sake gina akan abin da ita ta bari musamman ma akan yadda za a yi raya kasar liberia wanda kuma za a yi a tuna da sauran kasashen afirka da suka taimaka kamar mun tuna cewa nigeria ta taimaka a liberia sosai haka shugaban da zai lura da wannan abubuwan da duk kasashen da yawa suka taimaka suka yi sa aka samu zaman lafiya yanzu a liberia in ya so a samu ci gaba da raya kasan da kuma karawa mutanen liberia kayan walwala da su hanyoyi da kuma tattalin arziki eh, ya sake bunka a cikin liberia abinda muke fata kenan dr kole shatima mun gode sosai da wannan bayani da kai mana to malala na mana shirin na gode